Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin namu. Kada ku manta kuna sauraron shirin ne daga nan tashar Arewa Blue wadda yake kawo muku labarai ta harshen Hausa ta inda zai ilmantar da ku, faɗakantar da ku tare da wa'azantarwa. Ku yi mana subscribing domin samun shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗaura. goro kashi na goma. kawai kunyarka nake ji Allah na faɗa kai tsaye dariya ya ya saki fuskar tawa ya faɗa saman gadon ɗakin tsaye na ina tunanin abin yi ji yi ya finciko ni na faɗo gadon kusa da shi har saman ƙiyata na buguwa da sangalalin hannunsa matsowa ya yi sosai yana ƙura min ido shekarar ki sha bakwai if i'm not mistaken ni kuma am 29 na san abin da ya dace da wanda bai dace ba kar ki damu babu wani abu da zan miki da na san zai yi hotin ɗinki ki daina tsoro na ko kunyata ki ɗauke ni kamar da ki ɗauke ni kamar da ya faru ɗinki ni a waje na har yanzu 'yar ƙaramar amini ne nake kallon ki dariya na saka na kai masa dukan wasa da sauri ya tare yana haɗa hannaye na waje ɗaya ya murɗe su yar ƙara na kamar zan yi kuka na shiga magiyar ya yi haƙuri da ƙyar na samu ya haƙura amma sam ya ƙi barin ɗakin ni kuma na matsi ya fita don na samu na watsa ruwa na cire kayan jikina kiran wayar da aka yi masa ce ta taimake ni da sauri na ga ya ɗaga wayar yana ƙoƙarin fita daga ɗakin baki ɗaya da haka na samu damar saka a ɗakin na aiwatar da abubuwan da nake so har dare bai sake wayoyo ni ba ina zaune a ɗakin ban fita falo ba gidan tsit babu motsin kowa kaina ke ɗan tsara mun saboda yunwar da ta fara addabata ban ɗauko komai cikin provision dina ba gashi na je kicin din babu komai balle na samu abin da zan dan taba zamewa na yi na kwanta a saman tiles ɗin ɗakin na riƙe da wani storybook ina karantawa saboda rage kaɗaita turo ƙofar aka yi hannunsa ɗauke da ledoji manya guda biyu tashi ne da sauri na zauna Ajiye ledojin ya yi a gabana ya zauna. Ya Faruk, yunwa, na ce ina bata fuska. Tura min ledojin ya ki yi haƙuri. Abu ne wajen ya fitar da ni. Matsawa na yi na buɗe na dudduba kafin na tashi don zuwa ɗauko abin da zan juyi a ciki. Bayan mun gama ci, na tattare komai na maida na dawo ɗakin. Ban tarar da shi a ciki ba. Na shirin bacci na kashe wutar Ina cikin addu'a aka yi nokin. Tashi na yi na buɗe, yana tsaye cikin shigar bacci shi ma. rabawa ta yi ta gefe na ya wuce ciki. Tsaye na yi a jikin ƙofar ina kallonsa, har ya haye gadon nawa yana jan dobet zuwa saman ƙafar shi. Idan kin gama tsayuwar, ki rufe ƙofar ki zo ki kwanta. Muryarsa ta kunne na jim na yi kamar ba zan motsa ba, sai kuma na shiga jan ƙafata da ƙyar kamar wadda kwai ya fashewa na isa ɗayan ɓangaren a darara na hau gadon na kwanta gefe ɗaya ina jin sa ya mirgino zuwa ɓangaren da nake ya ɗora kansa saman filona yana saka ni cikin jikinsa jikina ne ya hau rawa kamar mazari a hankali ya ɗora bakinsa saman kunne na ya furta let's sleep princess good night kamar tsohuwar munafuka haka na yi ta raba idanu gaba ɗaya na rasa yadda zan yi duk na takura kasa ko da kokwaran motsi ne ina jin shi yana karanta mana addu'ar bacci ba ni da kuzarin da zan iya buɗe baki na yi addu'ar nima haka ne shiru ina tunanin abin da ke faruwa princess ya kira ni da sabon sunan da ban san yaushe ne ya samu shi ba mhm na ce kamar mai ciwon haƙori please ki saki jikin please ki saki jikinki bacci nake ji na san ke ma haka bisat ni mijinki ne mata da miji ba sa raba ɗaki sai da kwakwaran dalili so kawai ki saki jikinki don ba fita zan ba ina nan a nan zan kwana yau ban tanka ba ina jin sai yana ta kokarin ganin sai na saki jikina wanda ni kuwa har ga Allah ba iyawa zan yi ba a yadda nake ji ma yanzu Allah sa na iya rintsawa yadda ya bi ya kanainaye ni ba na jin zai bari na shaki iska mai daɗi yau har ya gama surutunsa ya fara jan numfashi sannan na sauke ajiyar zuciya gaba ɗaya ba ni da sukuni balle nutsuwa da zan iya rintsawa sake-sake na shiga yi ina tunanin wani novel da na taɓa karantawa da haka bacci ɓarawo ya yi awon gaba da ni ba tare da na shirya masa ba kiran wayarsa ce ta farkar da ni baya dakin na kai duba na wajen wayar sunan da na gani yana yawo a saman wayar na kurawa ido har ta gama ta katse wani kiran ya sake shigowa ita din ce dai tsam na miƙe ne hanyar toilet ba tare da na sake bi ta kan wayar ba tsawon mintuna talatin na ɗauka a toilet ɗin gaba ɗaya na haɗo har da wanka na fito a gurguje na hau shiryawa ina kallon kofa kar ya shigo har na gama din ko bai shigo ba sai a lokacin na lura ya ɗau wayar tasa kenan ya shigo ina toilet ban shafa komai ba sai 'yar fauda da wet lips. Na ɗora hijabi na a saman sabuwar atamfar da na saka ta yau ɗaya da na saka ta sau ɗaya a makaranta. bulu ce da adon baki an yi wata zanen ganye. Half covered shudi na black na jawo a cikin kayan da na zo da su na zira na yo waje. Yana zaune a saman kujerar falon. Hannunsa da da mok yana fitar da tururi alamun abu mai zafi ne a ciki, shi ɗin ma ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya blacktop da wandonsu na sojoji. Kallo ya hau bi na da shi, har na karasa ina zama a ƙasan kafet daidai wajen da ƙafafunsa suke. Zamowa ya ya zauna kusa da ni, kafaɗarsa na gogartawa ya yi saurin cewa, Good morning, Princess. Murmushi na na gaishe shi da ina kwana, amsa waye yana miƙa mun mug ɗin hannunsa ta ni sha wallahi na a cunkushe yake miƙa hannu na zan karɓa ya girgiza mun kai hanyar bakina ya yo da shi a yace na buɗe baki ya kafa mun kwaf ɗin a hankali na shiga kurɓar kunun kunun gyaɗar da ya sha madara da shuga ina nan ina tunanin inda ya samu shi tas na shanye ya jawo tishu ya miƙa mun yana tashi An ji daɗi an shanye min. Dariya ne ina karɓa. Ni kawai don ka takura ne na sha. Amma ba daɗi. Really? ya ce yana riƙe ƙugunsa. in mm, ai shi ke Gobe ma rana ce. Za a kawo min ne ba zan baki ba. Wa ya kawo maka? mai yi saurin tambayar shi don dama ina son sani. Mm, Make kafaɗar shi ya yi ya juya min hannun shi. Ba sai kin ji ba. murmushi kawai na yi ina ayyana a raina wanda ya kawo mishi ganin zan bata wa kaina lokaci da tunani ya sa na wuce kicin din na wanke mok din na gyara wajen na fito a tsaye na tarar da shi yana kokarin saka pickup a kansa mu je na ajiye ki a gida sai yamma na dawo ni ma ina da abin yi yau din da yawa da sauri na juya na dauko yar karamar jakata na saka tarkacen chocolate da sweet na fito tuni ya shiga mota a can na iske shi muka ɗau hanya. Muna fitowa yayi daidai da lokacin da Garbati ya zo wucewa a saman mashin ɗinsa, gaba ɗaya ya canja kamar ba shi ba, riga da jikin jikinsa kaɗai sun isa su faɗa ma halin da yake ciki. Duk yayi yi baƙi ya rami bakinsa ya yi duhu alamar ya sha sigari ya ƙoshi, kansa ya yi da motar ya ɗan taɓa shi. Take ya faɗi a wajen, ɓalle murfin motar ya yi idonsa ya yi jawur ya fito garbati na ƙoƙarin mikewa cike da masifa ya dira a gaban shi kafa ya sa ya take mashin ɗin yana kallon fuskar shi uban waye kai da zaka ture ni kuma maganarsa ta makale sakamakon wandan da ya fara cin karo da shi bayan ya dago sakamakon wanda ya fara cin karo da shi bayan ya dago cikin inda inda ya ce me nayi yi maka faruk bai tanka ba sai kafa da ya sa ya ture shi tuni ya baje a wajen, bakinsa ya fashe, hannu ya sa ya hau zare belt ɗin jikinsa. Da sauri na ɓalle murfin motar na fito, na isa wajen, riƙe shi na yi ƙoƙarin yi, ya juyo a fusace nuna min mota, wuce ki koma ciki. Yadda ya yi maganar da yanayin fuskarsa ya sa na ji hancin na sun juya, da gudu na koma na zauna ina rawar ciki Bai wani tsaya ɓata lokaci ba ya shiga laftawa garbaci belt ɗin nan, ihu yake yana magiya amma sam ya ƙi saurarensa duk dukansa yake da dukkan ƙarfinsa tuni abin ya fara bani tsoro ganin yadda ya koma kamar ba ya faruk ba ya juye gaba ɗaya ya zama kamar wani horo kuka na soma a hankali ina daga zaune a motar sai da ya tabbatar ya yi masa lagalaga sannan ya ture shi ya nufo motar da bayan hannuna Na shiga share hawayen fuskata, bai ko kalle ni ba, ya tada motar muka ɗau hanya. Ta gefen ido nake satar kallonsa, yadda ƙirjin shi ke kaiwa da komowa. Sosai na yi mamakin tsananin zuciyar shi. Muna zuwa ƙofar gida, na yi saurin kama ƙofar motar zan fita, na ji ya riƙo hannuna. I'm sorry, ya furta yana kallon idona. ɗaga mishi kai ne ina sake ƙoƙarin buɗe ƙofar don har ga Allah na tsorata da yanayinsa. Lok ɗin ƙofar ya danna ya matso daf da ni da sauri na kulle ido na ta na harbawa tsoro na ɗaya kan nima ya jibge ni a hankali na ji saukar light kiss a saman goshi na sake rintsa ido na yi na kankame jikina oh shit ya da kiss yaron motar kin ga please karki ki ji tsoro na I can never harm you, shi wancan kuwa zan masa fiye da wannan, wannan min taɓi ne, saboda haka kar na sake jin kin yi kuka idan ina abu makamancin wannan. To, na yi saurin cewa, zan tafi, na nuna masa ƙofar motar. Ɗan ƙaramin tsaki ya ja ya buɗe min da sauri na fita ina yin hanyar zauren gidan. Sai da na shiga sannan ya ja motar ya tafi. Sallama nake ta yi a tsakar gidan namu. Baki ɗaya komai ya sauya. Sosai gidan ya sake tsufa, duk kofofin sun lalace, ɗakin Inno na kalla na ga an ɗan turo ƙyauren alamun bata na nan, ce ta fito daga ɗakin Baba, da mamaki take kallo na. sai kuma ta faɗaɗa fara'ar fuskarta, wa nake gani kamar Amine ne? Dariya na saka na ƙarasa ciki, a lallai maraba da 'yan makaranta. Ƙasa na tsuguna na gaishe ta, ta amsa sosai kafin ta ce, shiga wajen baban naku, Indo dai ta je hayi karbo magani, kin san duk ba daɗi suke ji ba ita da shi. Allah ya sauwaƙe, na ce ina tura ƙofar ɗakin. Ina kwance daga gani yana jin jiki, kallo na yake. Kallo na yake har na isa gabansa na zauna, sannu baba, na gaishe shi cike da tausayawa. Hannunsa ɗaya na ga ya ɗaga min alamun na matso, matsawa na yi sosai na riƙe hannunsa ina jera masa sannu. Yelwati ce ta shigo rike da kofin silba cike da ruwan randa, tsautsayi ya gamu da shi ai, faɗuwa ya yi a banɗaki shi ke nan ɓata jikinsa ɗaya ya shanye, kin gan shi nan baya ko magana, ƙwalla ce ta zubo min cike da tausayin baba, mutum mai sauƙin kai da haƙuri, ba shi da ta cewa kowanne lokaci sai abin da inno da sai abin da inno ta gindaya masa, yau shine rayuwa ta juyawa baya haka. da ido yake min alamar na yi shiru ƙasa-ƙasa na ci gaba da kukan nawa ina masa addu'ar samun sauƙi ban fito daga ɗakin ba sai da inu ta dawo tana gaban ɗakin baza ledar magungunan gargajiya da ta karɓo na fito da ido ta kafe ni cike da mamakin ganina yaushe kika so duk kafin na gaishe ta ta watso min tambayar murmushi ne kawai don hausawa sun ce mai hali baya fasa halinsa sannu da zuwa ina wuni na bakarar da tambayar da ta yi min na maye gurbinta da gaisuwa amsawa ta yi tana ci gaba da duban kayan da ta zo da su kamar ba ta damu da zuwa na ba ɗakin nata na shiga duk yayi kaca-kaca ajiye hijabi na yi na shiga ƙoƙarin ganin na gyara ina cikin gyaran ne na zo kan jakar da nake yawan ganin tana ciro ta ta duba hannu na sa da nufin buɗe jakar ta shigo ke ta daka min tsawa da sauri na saki jakar ta sabule daga hannuna me kike yi haka mm, mm dama gani na yi ɗakin mm yayi datti shine nake sharewa zuwa ta yi gabana ta ɗauke jakar ta buɗe sif ɗin da ta saka yi sauri ki karasa sharar ki fito za ku gaisa da mutane daga haka ta fice ta bar ni sauri sauri na karasa na fito na shiga sauran gidajen da ke cikin gidanmu bayan na dawo ina ta tunanin ina 'yan matan gidan suke can dai na tambayi inna sai a sannan nake sanin ashe duk an musu aure hanna ta haihu ma karima kuma ta kusa sosai na yi mamaki na so a ranar na samu mai raka ne ana la'asar sai ga kiran ya faru a waje ban so ba haka na shiga ɗakin baba na yi masa sallama sannan na faɗa wa inno ya zo zan tafi shiru ta yi kamar mai nazari sai kuma ta ce ki ce masa don allah ya zo ina son magana da shi da to na amsa mata na fito na yi wa sauran sallama waya ya sake yanzu ma ina buɗe ƙofar ya yi sallama yana ɗage min kira sama ina wani lafiya lau kin gama aiko eh na gama oke ya ƙoƙarin tada mota dama innata ce ta ce in faɗa maka tana son magana da kai wai da sauri ya kalle ni kun yi wata magana ne ya tambaye ni a'a ba mu yi ba na amsa ajiyar zuciya na ji ya sauke kafin ya ce kenan zan zo gidan gobe yanzu ana jira na ne ban ce komai ba ya ja motar muka bar kofar gidan tsawon satin haka muka yi shi babu abu ɗaya da ya canja kullum za mu kwanta kamar yadda muka fara a ranar farko tun ina nokewa har na saki jikina ganin babu abin da ya faru sai dai abin da ba za a rasa ba na je gidan karime da hanne sannan na koma gidanmu sau biyu na sake duba baba ban san ko ya je sun yi magana da innu ba ba bata kara dai yi min maganar ya zo din ba sai kawai na share ban tambaya ba daren ranar da zan koma makaranta dukkanmu ba mu da walwala sam sai na ce har gwara ma ni ina ɗan daurewa amma shi ƙarara ya nuna damuwarsa hira nake masa masa da son ganin ya ɗansa kiransa amma fafur yaƙi shinkafa da miya na yi mana a daren ranar na samu ya ci ba laifi don tun rana bai sa komai cikinsa ba da wuri ya ce mu je mu kwanta ranar babu fetur a inji bai fita ba ko nan da can Haka muka yi shirin kwanciya bayan na tabbatar da na gama haɗa komai nawa a waje ɗaya. Wanka na fara yi saboda yadda ganin ya haɗe rai alamun za a yi ruwan yadda na ga hadiri alamun za a yi ruwan sama babu iska ko kaɗan sai ƙugin hadirin kawai kake ji ina fitowa daga wankan na ji garin ya ɗan fara saki doguwar rigar bacci kawai na zira na haye gado na kwanta ina kwanciya ya shigo yana haskawa da torchlight ɗin wayarsa rufe ido na yi da sauri alamun bacci wucewa ya gaban miro ya shafa roll-on dina ya hawo ganin ya ja wani jikinsa muna nan kwance babu wanda ya yi wa wani magana aka so mai yayyafi saki na ya tashi ya buɗe windows ɗin sosai iska ta shiga zagaye lungu da saƙo na ɗakin yana tsaye ya zura hannayensa yana kama yayyafin da ke sauka kaɗan-kaɗan cikin ɗan ƙananan lokaci ɗakin ya yi sanyi ruwan da aka fara yi da karfi ya sa ya sake rurrufe glasses ɗin windo ya saki curtains ɗin da sassarfa ya hawo gadon ya kwanta yana wara hannayensa alhamdulillah ni'imar allah ta sauka ya furta yana mirginowa wajena shiru muka yi dukkaninmu muna sauraron saukar ruwan da karfi a nitsa babu hayaniya irin ruwan da za a iya kiran shi da peaceful rainfall babu Babu tsawa babu tsananin iskar nan, hakanan ya haifar da wani yanayi a tsakaninmu, shirin da muka yi kowa da abin da yake ayyanawa, a daidai lokacin ya Faruk na fama da zuciyar shi akan abin da take kokarin bijiro mishi da shi, duk kuwa alkawari ne ya dauka wa kansa, amma a yadda yake ji yanzu tabbas baya jin zai iya cika shi, yadda zuciya da ruhinsa ke a zanzalarsa. da ingiza shi zuwa abin da ba haramun ba ne sai dai shi ɗin da ya haramta wa kansa bisa wani dalili nasa da yake ganin hakan shine daidai sake birginawa ya yana kokawa da zuciyar shi kaso saba'in cikin ɗari na tsarin zuciya da ruhin shi sun aminta da abin da yake ji ɗin yana ganin ba zai iya kuma ɓata wasu da iko ba tare da aiwatar da abin da suka riga suka yanke masa ɗin ba princess Ya kira ni yana sake matsowa. Kina ji na? Ya sake maimaitawa yana lalubar hannuna. Rinsa idona ne ina jin yadda numfashinsa ke sauka bisa saman fuskata. Mhm. Na ce ina kawai da fuskata gefe yadda yake faman zagaye hannunsa a saman fuskartawa Alhamdulillah ya ambata a can kasan makoshinsa wanda ba karamin mai kunne ne zai iya ji abin da ya ci ba. I can't hold it anymore, ya ce yana ƙoƙarin canja karatun da na sani wanda na riga na gama ɗauka a wajensa zuwa wani sabon shafi na daban. To, jama'a, lokaci dai ya karato mu, sai kuma mun sake saduwa da ku a karo na gaba. Kada ku manta kuna sauraron shirin ne daga nan tashar Arewa Blue. Ku yi mana subscribing domin samun shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun ɗaura. tare da ni da na gabatar da shirin nake cewa sai mun sake saduwa da ku a karo na gaba.